الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد muna matukan farin cikin saduwa da ku a wannan rana mai albarka a wannan wuri mai albarka hudubar mu ta yau insha Allah ta'ala za ta yi bayani ne akan alamomin tashin alfiyama wato manya wancan hudubar da ta gabata mun yi bayanin cewa malamai ma'abuta ilimi sun karkasa alamomi na tashin alfiyama zuwa gida biyu na farko shine kanana wanda sun bayyana tun lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi takaitaccen bayani a kansu muka ce hatta zuwan annabi ɗin yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alfiyama kanana kamar yadda hadisi ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wasallam muka ce idan allah ya mana taufiƙi ya mana muwafaƙa ya ƙara sada mu da ku insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan alamomin tashin alkiyama manya da kuduran Allah da ikonsa da shi ya ƙara haɗa mu a wannan rana mai albarka kuma a wannan wuri mai albarka muna roƙo Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya haɗa mu a nan ya haɗa mu ranar tashin alkiyama a cikin aljanna yan uwa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo cikin sahihan muslim da sunan da musnad na al-imam Ahmad bin Hanbal hadisin Hudhaifa ibn Asid radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata ran muna tattaunawa ya mu ya mu mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam sai ya fito sai ya same mu sai ke cewa akan menene kuke magana ko kuke tattaunawa sai suka ce muna tattaunawa ne akan lamarin tashin alkiyama sai Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa lalle ku sani alkiyama ba za ta tashi ba har sai wasu alamomi guda goma sun bayyana annabi ya faɗe su daga ciki yake cewa akwai wato bayyanar masihun dajjal sannan sai dawowar annabi isa alaihi salam na uku shine addukhan wato hayaki wanda za mu yi bayani a kansu a takaita insha Allah ta'ala na hudu shine fitowar rana daga inda take fadawa wato magribiha na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine kifewar ƙasa da za a samu girgizar ƙasa da shafewanta guda uku wanda ɗaya zai akune ne a gabascin duniya ɗaya kuma a yammacin duniya ɗaya kuma a cikin ƙasashe na larabawa sannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayani sannan da wata dabba da za ta fito ƙarshen tashin alkiyama wanda za mu yi bayani a kanta ita ma sannan sai wuta wadda za ta fito ta kora mutane zuwa ga masha maza Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi bayanin waɗannan alamomi guda goma yake ce masu alkiyama ba za ta tashi ba har sai sun bayyana ana kiransu manyan alamomi na tashin alkiyama wanda daga ciki kamar yadda hadisin annabi ya tabbata a sahihu muslim hadisu abi huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa guda uku idan suka bayyana duk ibadan da mutum zai yi ba za a karɓi ibadarsa ba kaɗan daga ciki ko guda ukun nan na farko shine wato masihul dajjal idan ya bayyana dukkan wata ibada an kulla kofarta haka kuma dabba wannan dabban da za mu yi bayanin ta ita ma idan ta bayyana wato an kulla dukkan wani wato ibada da mutum zai aiwatar ko ya yi ba za a karɓi wannan ibadar ba wato lokaci ya riga ya kore masa na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akwai alamomi waɗanda suke zo a wasu hadisai na tashin alkiyama manya wanda ba sa cikin wannan hadisin su ma duka za mu yi bayanin su a takaice insha Allah ta'ala a na farko shine fitowan masihud dajjal wannan masihud dajjal a tare da shi akwai fitintinu masu ɗimbin yawa أنت كراسة مسيح سبيلا طيان إذا تشافتيني سنة طيان إذا وندا يكي قليل شيء تشيرسا الربو تكافر وتكافرين شيسا كي كنا نصدى مسيح الدجال أمر يدى الإمام الحافر ابن حجر أفتح الباري يأي بياني عن كراسة دجال سبيلا زيزو yana ruɗan mutane ƙarya yana mai da ita gaskiya sai mutane su dinga tsammanin abin da yake kira ko yake bayyana yake bayani cewa gaskiya ne alharin kuma ƙarya ne wato yana kira zuwa ga ɓata ne shi yasa aka kira su dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani kamar yadda ya zo cikin sahihain sahihul bukhari da muslim hadisin anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi da yazo ace ya tsoratar da mutanansa ya musu gargadi akan wannan mutumin da zai bayyana wato masihid dajjal yake cewa ku dau sauna a kansa ku dinga addu'o'i Allah ya kiyaye ku daga fitincinunsa manzo Allah yake cewa makaryaci ne wannan bayan haka idansa ɗaya shafaffe ne idan ya fito Allah zai ba sa ƙudura wanda zai ruɗa mutane da wannan ikon zai ikirari ko zai iddia cewa shi ma Allah ne wa iya billah zai aikata wasu ababe wanda kowa ya san bawa mai aikata su in ba Allah subhanahu wata'ala ba to wanda ya kasance cin yanzu baya addu'a wanda annabi ya mana bayani mutum ya dinga yi a cikin sallar sa musamman tahiyyar ƙarshe Allahumma in ya'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal wa min fitnati al-masih wannan yana ɗaya daga cikin addu'o'i da annabi ya ce a yawaita yi saboda kariya daga fitinan wannan dajjal ɗin da zai bayyana haka ayoyi guda goma kamar yadda hadisi ya zo cin sahihan musulun na farkon suratun tafi. a wata riwaya ayoyi guda goma ƙarshen suratul kahfi ma'abuta ilimi suka rinjayar da goman farko na suratun tafi, ana so kowane mutum ya haddace su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idan ka haddace ayoyin nan guda goma na farkon suratul kafi sai kokari ka san ma'anan su kai aiki da su ka dinga karanta su insha Allah ta'ala koda ya bayyana Allah zai kare ka daga sharrin sa idan ya bayyana kana raye kuma yake cewa ka karanta masa waɗannan ayoyin insha Allah ta'ala ta shi karfin sa daga cikin ababe da zai dinga aikatawa wanda zai roƙe mutane da su shine yana ce ma sama ta zubar da ruwa za a ga ruwa yana farara yana ce ma ƙasa cikar da tsirrai za ka ga tsirrai sun fita masara wake dawa gero shinkafa za ku ga suna ɓulɓulowa daga ƙasa ta ga wane ne zai iya wannan in ba Allah ba to shi yasa waɗanda suke da raunin imani ko ba sa yin waɗannan addu'o'i da wiƙaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani sai su roƙo da shi sai su bi shi sai su halaka tare da shi muna roƙo Allah ya tsare mu haka zai kashe mutum ya rayar da shi a sace wannan duka yana yin su ne da kudura Allah subhanahu sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan yanzu kwana nawa zai yi a doron duniya manzo Allah yake cewa kwana arba'in amma yinin farko sai ka ce shekara ne wato tsawon yinin farko kwatankwacin shekara da baki ɗaya yini na biyu kamar wata ne yini na uku kamar sati sauran kwanukan kamar kwanukan mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari abin suke cewa to ya za yi da sallah ranan farko din nan wannan zai kasance tsawon yini kamar shekara ne to sallan yini ɗaya za mu yi katal wadatar da musalloli guda biyar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a a'a ku dinga kaddara lokaci kamar yadda kuka saba kaddara lokutan da kuke yi na sallolin ku alama ta yi ta tashin alkiyama shi ne bayan wannan dajjal ɗin ya zo wanda zai kashe shi zai zo shi ne isa alaihi salam malamai ahalus sunna wal jama'a ma'abuta ilimi sun yi ittifaqi annabi isa alaihi salam ba kashe shi ba zai dawo saɓanin wasu daga cikin 'yan falsafa wanda suke ganin cewa annabi isa ba zai dawo ba ayoyi sun zo da yawa cikin alkur'ani haka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudawa Allah ya musu inkari yace ba ku kashe annabi isa ba wa ma qataluhu wa ma sarabuhu walakin shubbiha lahum Allah yake ba da labarin cewa dawowan annabi Isa alaihi salam yana ɗaya daga cikin alamomin tashin al'iyama manya kamar yadda ya faɗa can cikin suratu zukhru wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tantarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim har waito tafsirin wannan aya daga jigajigan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi daga cikin akwai abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma da abu huraira abdurrahman ibn sakhrin da manyan tabi'ai wannan aya abinda take nufi shine cewa dawo wanda annabi isa alaihi salam zai yi yana ɗaya daga cikin alamomi manya na tashin alkiyama muna ganin ya dawo cewa lalle tashin alkiyama lokaci yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani hadisin da yazo cikin sahihu muslim hadisin Nawas bin Sam'an zai bayyana ne a gabashin Dimashq asima ta Sham a wajen wata hasumiya fara wanda idan ya bayyana zai tsora lafukan hannayensa akan wato fuka-fukan mala'iku zai zo annabi yake cewa hadisin da ya cikin sahihan idan ya zo zai yi shari'a da adalci zai yi shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kan mutane ya nuna ma kiristoci waɗanda suke cewa suna bin shi ya barranta daga gare su ya ce karya suke yi cross ya karya shi ya kashe dalilin da ya sa zai karya cross domin ya nuna masu cewa karya suke yi ba shi suke bi ba suna zai shaitan ne kawai sannan bayan haka ya barranta daga gare su kuma ya cire jizya shine wato babu wani mutum wanda zai ce ba zai karɓi addinin musulunci ba zai bada wato haraji ko makamanta ka da za a tirasta masa yana badawa lokaci bayan lokaci zai ɗauke wannan ya ce dole kowa ya dawo ya shiga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ba wani addini zai zo da shi ba sabo zai tafi ne akan shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na uku da zai yi zai kashe alade tinzir domin ya nuna cewa lalle cinsa ɗan ba ƙaramin laifi ba ne haramun ne laifi ne mai girma kamar yadda ayoyi da hadisi suka haramta cinsa sannan bayan haka annabi isa alaihi salam zai kashe wato dajjal malamai sun yi saɓani akan shekara nawa zai shi annabi isa alaihi salam idan ya dawo zance mafi inganci a lokacin da aka ɗauke shi yana ɗan shekara talatin da uku haka malamai ma'abuta ilimi suka ce idan ya dawo shekara nawa zai yi nan ne aka yi saɓani hadisi ya tabbatin sahihan muslim hadisin farko zai yi shekara bakwai ne idan muka yi flotin ɗin shekara bakwai da shekara talatin da uku nawa zai bamu shekara arba'in wannan kuma shine abin da malamai ma'abuta ilimi suka rinjaya a wannan matsala cewa shekarun da zai yi a duniya tun daga ɗauke shi da aka yi da wanda za a dawo da shi shekara arba'in ne ya tabbata a wani hadisi ya zo cin sahihu muslim shi ma hadisin abu huraira cewa zai yi guda arba'in rawi sai ya yi shakka kwana arba'in zai idan ya dawo ko shekara arba'in a hadisin da ya zo fi sunan abi dawud zai shekara arba'in ne amma malamai da suka jama'a riwayoyin gabaki ɗaya suka tara su suka ce idan ya dawo shekara bakwai zai yi an ɗauki shi yana shekara talatin da uku shekara arba'in zai a rayuwarsa gabaki ɗaya kuma dukkan ahalin kitab a lokacin za su imani da shi wa in min ahalin kitabi illa la yu'minan bihi qabla mawti alama ta uku daga cikin alamomin tashin alkiyama shine wato hayaƙin da zai bayyana daga sama har taqib yawma ta'ti as-samaa bi duqanin mubin yakshan na hadha adhabun alim rabbana akshif 'anna al-'adaba inna mu'minun anna lahum az-zikra kamar yadda ya tabbata hadisin da muka fara ambatarsa a hudubar yau wannan hayaki idan ya zo zai game duniya ta ko'ina Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu labari hayakin nan kafuri zai dinga jin yana shiga ta ko'ina ta hancinsa ta gabansa ta bayansa a lokacin kafuri za ka ga yana imuwa sai ka ɗauka ya sha kayan maye ne saboda azaban da yake tattare da shi amma mumini zai samu tsira daga wannan hayakin face zai zamana wato kamar wani dan mura ne kawai ya sami shaka zai to wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda Allah ya bayani wanda malamai ma'abuta ilimin tafsiri suka rinjayar da wannan ma'ana ƙarƙashin wannan ayan farsa fil yawma ta'ti sama bi dukhanin mubin shanna, ta za a zabun alim alama ta hudu daga cikin alamomin tashin alkiyama shine fitowar ya'juj da ma'juj zulqarnain kamar yadda Allah ya bamu labarin sa cikin suratul kahfi a cikin yawon da yayi ya zo ya samu wato wasu mutane a gefen manyan duwatsu guda biyu da ya sami suke ba shi labarin cewa suna so ya taimaka musu daga ya ajuja da ma'adud saboda suna cutar da su suna fasari a doron ƙasa suka ce in yana so su ba shi wani abu ne ya taimaka musu ya tare su daga fitinan waɗannan bayan allah za su ba shi yake cewa baya son komai ni'iman da Allah ya masa ya wadatar da su sai ya taimaka masu suka yi taimake kimiya ya sanya masu manyan duwatsu da dalma wadda take nartakkiya ya sanya haji wanda waɗannan ya ajuji da ma'ajuj suka kasance ba sa iya shigowa wajen waɗannan mutanen wato domin su yi masu fasari ko su cutar da su to ƙarshen zamani waɗannan ya ajuj da majujin da aka toshe su Allah subhanahu zai bayyana da su hatta idza futihat a wata qira'a futihat ya ajuj wa majuj a wata qira'a ya ajuj wa majuj za su fito wahum kulle kulli hadadin yansiluna za su ga suna bulbulowa ta ko ina tudu ne da sauransu suna fitowa domin su je su ci gaba da fasadi a doron ƙasa wannan yayin da muka ga ya ajuj da ma'ajuj mun san cewa alkiyama wato ta zo alama na biyar daga cikin alamomin tashin alkiyama manya shine wato rushe ka'aba ya tabbata a hadisin da ya zo cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani mutum ana kiransa zuwal kai zai fito daga kasar habasha zai zo ya rushe ka'aba ya cire kwalliyanta da rigan da yake tattare da ita sannan ya rushe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan wannan lokaci ya zo to wato tashin alkiyama ya zo ko ta zo shi yasa da malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙarshen zamani musulunci wato za a ɗauke musulunci kaga mutane suna nisanta wajen mai ibada ba don abin nan ba sai mu ce kusan lokacin kamar ya bayyana suna nisantar ibada ba sa san bauta za a ɗauki alƙur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa har ya kasance ba za su iya samun aya ɗaya a doron duniya ba ba a cikin kirazan mutane ba ba a rubuta ba salihai za a ɗauke su kamar yadda muke bayani a alamomin tashi a kiyama ƙanana muke ce ɗauke malamai yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama salihai a iya tunanina a doron duniya waɗanda ake ganin suna da kusanci ga Allah subhanahu wata'ala su ne malamai ma'abuta ilimin addini wanda su ake ganin cewa sun fi kusanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan ba magana na bane Allah yake cewa cikin suratu Fatir innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Abu Darda sahabiyun jalil yayi bayani kashin wannan ayan cewa malamai sune za da sun fi kowa jin tsoron Allah to za a ɗauke su manzo Allah ke cewa yana ɗaya daga cikin tashin alamomin tashin alkiyama ibadu za a samu ƙarancin ibadu hajji da umra za ka ga an daina zuwa ana yin su shi yasa wasu suke ganin abin da ke faruwa yanzu kamar yana ɗaya daga cikin alamomi na manyan tashin alfiyama. cewa hajji da umara kusan ba a barin wato mutane da dama sai ƙanana suna zuwa suna gudanar da wannan farida duk da dai ana cewa matsala ce ta corona to amma akwai malaman da suke istinbati duka yana ɗaya daga cikin alamomi na tashin alkiyama abu na bakwai ko na takwas daga cikin alamomin tashin alkiyama shine wato kitewar ƙasa da za a samu da girgizan ƙasa gabaskin duniya da yammacin duniya da ƙasashen larabawa ƙasa wato za ta girgiza mutane su halata kuma malamai suka ce haka zai faru ne yayin da ya kasance wato mutane sun nesanci Allah subhanahu wata'ala idan an nisanci Allah ya kasance fajirci ya yi yawa a doron duniya shan giya cace luwatsi zina ya yawaita ta ko'ina babu salihai fajirai ne suke rayuwa a doron duniya Allah zai zo ya dulmiyar da waɗannan fajiran a samu kifewar ƙasa da girgizanta a gabashin duniya da yammacin duniya da tsakiyar duniya da fajiran da suka yi yawa kesa hadisi ya tabbata na abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ba za ta taba tashi ba sai akan shirarul khalq wato fajirai waɗanda suke yan ta'adda masu aikata laifuffuka da yawa a kansu ne wato alkiyama za ta tashi shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ya rasulullah ba Allah ya ba mu labari cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون cewa Allah zai ɗaukaka addininsa lokaci zai zo wanda ta ko'ina musulunci zai wanzu addini zai cika annabi yake ce mata haka ne amma idan lokacin nan ya shuɗe bayan addini ya cika sosai sannan wata iska kyakkyawa za ta zo idan ta zo sai ta tafiyar da salihan mutane wanda za su wanzu a duniya za ka bar su su ne fajirai wato masu laifuffuka a lokacin daɗa sai alƙiyama ta tashi abu na goma daga cikin alamomin tashi alƙiyama ko na sha ɗaya shi ne wato jabban da za ka bayyana wanda Allah su wa ya mana bayanin cikin suratun namli وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون وأن دبا إذا تبين ذاك ذو تميز da لكافر أو أن lokacin, wasu malamai suke cewa za ta rubuta a goshin kowane mutum cewa wannan mumini ne kafiri kuma fadiri ta rubuta a goshinsa wannan kafiri ne a lokacin babu wani wa'azi ko wani da'awa ko wani imani ko ibada da mutum zai yi lokaci ya ƙure masa abu na karshe daga cikin alamomin tashin alkiyama manya shine wuta da za ta bayyana a wata riwaya a adan abin nan madinatu adan wadda tana ɗaya daga cikin manyan garuruwa a ƙasan yaman a wata riwaya hadara mount wannan wutan za ta kora mutane zuwa ga mashar? sai sahabbai suka ce ya rasu rasulallah idan wutan nan ta bayyana mu ya zamu yi sai annabi yake ce masu alaikum bishani wato ku tafi kasar sham can za ka je ta tattara wato mutane wannan kaɗan kenan daga cikin alamomin tashin alkiyama manya wanda Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin su a cikin alqur'ani mai girma haka a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗan uwa ya gamata mu ji tsoron Allah mu yi tattali mu yi tanani saboda waɗannan alamomi malamai suke cewa ƙananan da muka yi bayani sun bayyana kuma su ma waɗannan manyan suna dab da bayyana kuma daga cikinsu kamar yadda muka yi bayani uku idan sun bayyana mutum ko da sallah da yi na raki a biyu wato ko ya yi wannan sallar ba za ka amfane shi ba to babu abin da ya rage mana illa tattali zuwa ga wato mai guturi domin cewa lalle alkiyama ta zo kamar yadda muka yi cikakken bayani muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa mu ci amfaninsa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 ستكون معكم ستتناول عن علامات الساعة الكبرى القدوة الماضية قد تحدثنا عن علامات الساعة الصغرى واليوم نتحدث عن علامات الساعة الكبرى والتي بينها الله عز وجل في القرآن الكريم وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم والسنن ومسند للإمام أحمد بن حنبل من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال إذ صلى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كنا نتذاكر فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا تذاكرون فقالوا نذكر الساعة فقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنه لن تقوم الساعة حتى تظهر عشر ألامات قبلها ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج مسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام والدخان وهدم الكعبة وفي رواية وذكر خروج يأجوج ومأجوج ثم ذكر القصور حيث ذكر ثلاث قصور خسوف للمشرق وخصوص للمغرب وخصوص بجزيرة العرب ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النار التي تحشر الناس إلى المحشر ثم ذكر خروج خروج الدابة والتي قد أخبرنا الله عز وجل بخروجها في سورة النمل كما قال وإذا وقع القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان هذه العلامات الساعة الكبرى قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث في ذلك وأشار إليها الله عز وجل في كتابه فقلنا منها خروج المسيح الدجال كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعث إلا وحذر قومه عن الأعور الكذاب فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا إنه الأعور وإن ربكم ليس بأعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر وأما العلامة الثانية نزول عيسى عليه السلام فقد رد الله عز وجل على اليهود حيث قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وبين الله عز وجل في القرآن الكريم إن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى كما قال إنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون وثبت تفسير هذه الآية عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وغيرهما بسند صحيح أنهم فسروا هذه الآية أن نزول إيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم الذي سيحكم بالعدل ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويقتل الخنزير ويدع الجزية ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقتل المسيح الدجال وأما علامة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الدخان وهي ظهور الدخان كما قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى هي خروج يأجوج ومأجوج فقد كان ذو القرنين في تجواره في الأرض بلغ بين السدين فلما بلغ بين السدين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا اشتكوا إليه ما يجدونه من يأجوج ومأجوج من الضرر والأذى والظلم فطلبوا منه أن يساعدهم حتى يحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج فاستعان بهم فعمل لهم حاجز كبير فسد يأجوج ومأجوج عنهم كما أخبرنا الله عز وجل بذلك حيث قال فما استطاعوا من قيام وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وأخبرنا الله عز وجل في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون ثم العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة فيخرب الكعبة ويهدمها ويسلب لها حليتها ويجردها من كسوتها وأما العلامة السابعة من علامات الساعة الكبرى التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الخصور حيث ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك ثلاثة خصور خصوف بالمشرق ثم خصوف بالمغرب ثم خصوف بالجزيرة العربية وعلامات الساعة العاشرة أو حادية عشر هي خروج النار قد بين الله عز وجل هذه النار وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه النار حينما تخرج فتخرج من حضر موت وفي رواية من بلدة تسمى عدن في اليمن وتحشر الناس إلى المحشر فسأل الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ماذا نفعل حين ذاك فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام ومن علامات الساعة الكبرى خروج الدابة كما ذكر ذلك المصطفى في الحديث الذي أسلفنا ذكره وأخبرنا الله عز وجل بذلك أيضا في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون هذه قليلة من علامات الساعة الكبرى التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل بعضها في كتابه نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قلنا ويتقبل منا ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نسألك كما جمعتنا في هذا المكان المبارك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم استووا واستقيموا